takwas na wannan littafi mai albarka umdatul ahkam na alhafiz abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi al-maqdisi rahimahullah wanda za mu yi shi a yau ɗaya ga watan jumadal ula hijira 1427 wanda ya dace da 28 kenan ga watan biyar muna ci gaba da hadisan da suka zo a cikin babin janaba babin wankan janaba da abin da ya danganci hukunce-hukuncen janaba a yau mala ya kawo mana hadithin ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo sababin yin wankan janaba shine ya kawo hadithin ummu salama zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ja'at ummu sulaim imra'atu abi talha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فقالت إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة إذا, إذا رأت المرأة هل على المرأة الغسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء وانا حديثي أنبتون صحابي بودا بيو صحابي بودا أوفي أزو دا أم سلمة ودا ترويتو وانا حديث دا كما أم سليم ودا إتزوتي تنبير ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin bayanin ta aka ambaci mijinta shine abu talha al-ansari amma ummu salama a tarjamarta takaitacciya tana daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-qurashiyat ce daga cikin muhajirat ta yi hijira zuwa habasha tare da mijinta abu salama sannan ta dawo makka sai kuma hijira zuwa madina tare da mijinta sunanta hindu bint abi umayya a ibn al-mughira al maqsumiyya daga cikin kabilar bani maqsum ce da ita yar baffan khalid bin al-walid ce kuma yar baffan abu abu jahal ce saboda haka tana daga cikin gidaje waɗanda suke fitattu na manyan mutane a makka har ana ce ma mahaifinta mahaifinta ya shahara shi abu umayya ana masa lakabi a jahiliya da cewa zadun raki wato guzurin matafi saboda mutum ne da ya shahara da kyauta in ka ganshi kamar in kai matafi ne in ka ganshi kamar ka samu guzurinka saboda shahararsa da kyauta don haka ne ma ya shahara a cikin larabawa shi yasa a madina da aka ce ai ga ummu salama yar zadun rakib ce suka rinka mata inkari sai da wata ran aka samu waɗansu mutane za su tafi sai ta rubuta takarda wasiƙa zuwa gidan iyayenta aka kai wasiƙar sai aka san cewa hakika tabbas esta ce to wannan sai ya daɗa ƙara sa mata kima a idan a mutanen madina wannan tun kafin ta auri manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ta auri manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwar mijinta Abu Salama ibnu Abdul Asad Abu Asad Abu Salama yana daga cikin salihan bayin Allah wanda dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne minar raza'a dukkanin su halimatu sa'diya ta shayar da shi da shi Abu Salama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halimatu sa'diya ta shayar da su ya je ya yi hijira zuwa Habasha kuma ya halarci yakin Badar da yakin Uhud ya ji ciwo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi wani waje a yayin dawowarsa wannan ciwon nasa ya huje ya fashe ya zo ya yi jinya Allah ya ɗauki ransa wanda da ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajensa ya yi masa addu'a ya rufe idansa yace Allah ya rufe ma idan shi Abu Salama din yace Allahumma ighfir li Abi Salama warfa darajatahu fil Mahdiyin, wahluku fi aqibihi fil ghabirin a shekara ta hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan a Madina bayan ya mutu a wajen cikin Jumadal Ula to lokacin nan ita ummu salama ta gama iddata cikin shawwal wata hudu ta yi iddata wato ta takaba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi aurenta a lokacin da Abu Salama ya ta kasance ita ummu salama ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum wata musiba ta same shi sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa li khairan minha wato ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma ga Allah za mu koma sannan ya ce Allah ka bani lada a wannan musibar tawa sannan ka musanya min ita da abin da ya fita sai ta ce da Abu Salama ya rasu sai ta ce ina zan samu kamar Abu Salama to amma da ta da ta karanta wannan addu'a ta ce amma ina zan samu kamar Abu Salama ballan tana ma wanda ya fi shi dan tana ganin babu kamar sa har yana ce mata cewa idan mutum ya mutu matarsa idan ba ta yi aure ba to ita ce to za ta kasance matar mijinta na ƙarshe sai ta ce ya ce don haka ina fata bayan na mutu Allah ya baki wani mijin da ya fi ni don ki zamanto ke ce matarsa a cikin aljanna sai ta ce ina zan samu wanda ya fi ka ni ina fata in ka mutu ba zan sake aure ba don ka zamanto kai ne mijina a cikin aljanna ya ce a'a ni ina fata Allah ya baki wanda ya fi ni to da ta faɗi wannan addu'a ta ce wannan addu'a ta ce amma ina zan samu wanda ya fi shi tana gama idda sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ya nemi izini min wara'i hijab ta bashi izini sai ya ambaci cewa yana sallah sai ta ce sai ta tuno da wannan addu'a ta ce to ga ko ga ai ga wanda ya fi Abu Salama sai ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya rasulullahi ni ina da abubuwa guda uku za su hana ni aurenka kishi na yana da tsanani ina da matsanancin kishi gani da yara a gabana domin ya mutu ya batta da salama da umar da zainab da kuma durra ya ce gani da yara sannan kuma ga shekaru sun zo mu duk da yawan shekarunta ana ambaton kyanta tana ta shahara da kyau sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce amma abin da kika faɗa na kishi zan yi addu'a Allah ya tafi Allah ya dauke shi daga cikin zuciyarki wato haka kenan kishi illa ne wanda ya cancanta mace in tana da shi da tsananin sa ta nemi Allah madaukakin sarki ya dauke shi daga cikin zuciyarta yace kishin zan yi addu'a Allah ya cire miki iyalinki ko ƴaƴanki a ƴaƴanki ƴaƴana ne ƴaƴanki nauyin su yana wajen Allah da sa sallallahu alaihi wasallam amma abin da kika faɗa na shekaru to ai ni ma abin da ya same ki na shekaru nima ya zo mun na shekaru ko ma ai na girme ki wato in tsufa ne ni na fiki tsufa saboda haka ta yi muwafaka sai a ta wakilta ɗanta umar ya zamanto waliyinta a wajen aure shine har waɗansu malamai suke inkarin cewa ai umar yaro ne yaushe zai zamanto waliyinta shine imam ahmad yake musu raddi cewa umar shine wata ran yaje yake tambayar manzon allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yana azumi zai iya sumbantar matarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina yi ni da mahaifiyarka ita ni da wannan wato ya nuna masa mahaifiyarsa ummu salama muna yin haka cikin azumi ko mu ci gaba da azumi to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci ni tsoron Allah ya fi ni kiyaye sha'awarsa ni dai ba zan yi ba sai yake na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku sanin abin da ya cancanta na na kiyaye na addini to shine Imam Ahmad yake ta yaya za a yi wanda yake zai iya wannan tambayar a ce dan karamin yaro ne abin zai iya daura aure ba saboda haka da wayansa dan haka ma ya daura wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aure to akwai ta Zainab ta kasance tana shayar da ita kullum in ta zo in maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo bayan an daura aure bayan an yi aure an yi aure ya bata dirhami 500 kamar yadda yake al'ada wajen yawan yawan matarsa in ya shigo ya sami in ya shigo yana so ya tare tare da matarsa amma sai ya ji yarinya to amma maza Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin kunya sai ya kau da kai ba zai nuna ma ba za a gani ma a fuskarsa ba eh, amma hakika duk wanda ya fahimta ya san dalilin zuwansa ammar ibn yasir sai ya samu labari ammar ibn yasir da shi da shi dan uwan ummu salama ne minar a tare suka sha saboda haka muharramin ta ne sai ya zo ya ce ba ni wannan mummunan yarinyar ta hana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarawa da matar tarewa da matarsa sai ya dauke ta ya tafi da ita na ta gida sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ran nan da daddare ya zo ya shigo kamar yadda yake shigowa sai ya ce aina zunnab sai ce ina yar zainab ya yi mata abin nan a tarhimi wajen sunanta eh, sai aka gaya masa ai ammar ya dauke ta shikenan sai ya sai ya ce to zai zo shine sai kashi gari ya zo ya tare da ya tare tare da ita ya ce in kina so ya ce kina da karama wajen mijin? wato kina da matsayi in kina so ne kwana bakwai a wajenki amma in ne kwana bakwai sauran mata na ma sai na cika musu in kuma ba haka ba in kwana uku a wajen ki domin saboda ba zawara ce shine hakkinta sai ta ce a ce kwana uku din sai ya kwana uku wato dan kare ya ce mata cewa kwana uku zan yi na tafi ta dauka cewa kamar ai ya ba shi da wato ba shi da sha'awarta sai da ya fara yin shimfiɗa ya ce laisa ala abin nan a laisa ya ce mata baki da wato baki da baki da rashin matsayi baki da hawan baki da wulaƙar rashin matsayi a wajen mijinki wato kina da matsayi kina da karama a wajen mijinki sannan ya bata wannan zaɓin ita ce ita ce ta ƙarshe daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta rasu ta rasu a Madina saboda haka muna tana daga cikin wanda muke yankewa da cewa yar aljanna ce domin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su zaɓi su ne wanda manzo Allah madaukakin sarki ya tabbatar cewa su ne matansa a cikin aljanna shi yasa aka haramta a aure su bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan su ne matansa a cikin aljanna yayin da aka saukar da ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banat eh, qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما to dukkanin su sun zabi Allah da sa da ranar lahira da Aisha aka fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaya mata tace yace mata amma kake gaggawa ki je ki nemi shawarar iyaye tace yanzu a wannan ne zaka ke nemi shawara tace na zabi Allah da sa da ranar lahira sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zage sauran matan yace musu to gashi Allah ya ya ce muku ya ba ku zabi Aisha ga abin da ta zaba duk su ma suka ce mu ma abin da Aisha ta faɗa shi a kansa muke to saboda wannan sai Allah madaukakin sarki ya karrama su yace la yahillu laka nisa'u min ba'd wala an tabaddala bihinna min azwajin wala wa'ajabaka husnuhun to ba za a canza su ba su kenan matan kuma yace idan sun mutu ba za in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bayan sa ba wanda zai aure su suka zama to iyayen mumini saboda haka matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne a aljanna dan haka ummu salama daga cikin manqabarta kowace daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe su falala kawai kace tana daga cikin ummahatul mu'mini saboda za ta kasance matarsa a cikin aljanna shi yasa Hudhaifa ta bin yaman shi yasa wata ran yake ce ma matarsa yake cewa mace tana zamantowa matar mijinta na karshe da ta mutu a tare da shi wanda yake wato bayan su ba ta sake aure ba dan haka in kina so ki zamanto matata a cikin aljanna kar ki sake aure bayana yace shi yasa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka hana a aure su dan matansa ne a cikin aljanna shi yasa aka hana a wani ya aure su bayan su dan kar kar waye zai zama to kamar sa in yazo duk wanda yazo ya aure su shikenan za su kasance tare da shi kaga an an rage musu daraja to shi yasa wani yana daga cikin shi yasa eh, Imam Zahabi yake cewa ya ishe ta falala a ce tana daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ce ita ce ita ce ta karshe daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka rasu ta rasu bayan mutuwar sayyidina Hussein da kwanaki kaɗan lokacin da aka kashe Hussein a Karbala a shahid jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi bakin ciki da aka zo aka ga mata su ma ta tana farfadowa shi kenan rashin lafiya ya zo mata saboda wannan tashin hankalin jin abin da ya faru ga Hussein na mutuwa bayan kwanaki kaɗan ta rasu to masu da'awar cewa suna son sayyidina Hussein makiyan Allah wai su ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matanka su rinka tsine musu su ne ba sa son ahlul bait tana jin an ce mata an kashe Hussein su ma take kuma dalilin rashin lafiyar ajalin ta kenan haka suka kasance tare da ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowa son su sabanin waɗanda suke tsine musu wanda yake su ne fa tsinannu wanda suke tsine wa matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko waɗansu ko suke kin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke tsine musu su ne tsinannu kuma su ne a su ne ma su ne ma makiya ahlul bait dan su ne suka kashe ahlul bait shi yasa Husaini yake cewa waɗanda suka kira mu su ne suka kashe mu waɗanda suka ce su zo za su taimaka mana a cikin addinin Allah su taimaka za su taimaka mana su kiyaye mu su ne sababin kashe mu su yan shi'an da suka kira Hussein su ne suka kashe shi shi yasa ai suke munafunci suke ta dukan jikin su ranar Ashura suke sa bakaken kaya wai ba su zo sun taimaki Hussein ba wai sai yanzu za su rinka yaga jikin su da jini yana fita ba su je sun zubar da jinin su ba dan su kare Hussein sai daga baya za su zo dan su dan su yi dan su yi ma addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawaye su kirkiro wani addinin daban sai suka kirkiro abin nan wani mummunan abin nan wai abin da suke kira wai abin nan aza ga Hussein da suke dukan jikinsu suna yayya ga jikinsu abin nan zulman wa udwana a shekara ta 66 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu sai ita kuma ummu sulayn ita ma wata mata ce yar aljanna wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata shaida da aljanna domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya ruwaito a hadisin da yake hadisin Bilal cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga aljanna sai ya ji takun kafa a gabansa sai ya ga bilal ne yana shiga ɗaki yana fita yana shiga a gabansa a cikin aljanna sai yana cikin tafiya sai ya ga wani katon fada alƙasar wani katon ƙasar villa babba sai aka ce ya ga wata mace tana alwala a gefen tana wanka abin tana alwala a gefen ƙasar ya ga ummu sulai tana alwala a gefen ƙasar ya ganta a cikin aljanna saboda haka tana daga cikin aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya ganta a cikin aljanna tana daga cikin mata da suka yi tana daga cikin al'ansar daga cikin alhazrajiyun un sulaim sunanta gumaisa bint malhan tana daga cikin waɗanda suka je suka yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bai'atul aqaba mijinta shine malik mijinta na farko shine malik mahaifin Anas ibn Malik ta kira shi zuwa ga addinin musulunci yayi fushi saboda haka ya kaurace ya tafi ya tafi kasar Sham kasar Syria ya mutu a can bayan ta gama idda sai abu talha al-ansari lokacin da bai musulunta ba yazo yana son ya aure ta sai ta ce kai mushriki ne ni ba na riga na musulunta in ka musulunta zan iya aurenka amma kana mushriki ba zan iya aurenka ba sai ya koma har ta ce masa ta ce masa abinda fa kake bauta ma kafinta wani shine yake kasa muku shi ta ambata masa sunan kafinta ce yanzu kana riyawa cewa wannan shine zai amfani ka shine zai cuce ka sai ya koma gida yi tunani sai ya dawo ya ce mutu ai na yi tunani akan magana dan haka zan musulunta ne sai ce tun da ku zaka musulunta zan aure ka ko bana bukatar wani sadaki musuluncin ka shine sadakin ta mai da sadakin ta shine musulunci kaga irin waɗannan waɗanda suke da wato gaskiyar imani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake karrama ta yake darashta ta har ziyara gidanta yake yana ziyara gidanta har ya je baccin rana a gidanta tana in ya je kuma ta shirya masa wani abu na abinci ta kawo masa ya ci har saboda hana tana da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai yawan mai yawan gumi ne dan haka idan yazo gidanta ya kwanta yana kwanciya akan akan kirgi ne an san kirgi ai fadar abin nan fata wanda aka je ne ta akan kirgi yake kwanciya sauƙin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba katiba ba ba kafir ba ba alharini ba sai ya ta guni sai ta ɗauki wakiya ta rinka tattara gumin nasa ya karamar kwalba tana tattara gumin nasa wata ran sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka ya ganta tana tattara gumin nasa yace menene wannan yace wannan ai gumin ka ne muna hada shi tare da turaren mu mu tuda shi da turaren mu sai ya dukkan irin turaren muskin da muka sani kan shi haka ta kasance tana yi da jibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tana kiyaye shi a cikin wakiya ta kiyaye shi har Muhammad ibn Sirin anas ibn malik ya gada daga wajensa ɗansa shi kuma muhammad ibn sirin ya gaji ɗan ragowa daga wajen anas ibn malik daga wajen anas ibn malik ayyubu saftiyani ya gaji ragowa daga wajen muhammad ibn sirin shine ayyubu saftiyani ya yi wasiya in ya mutu in aka tashi shafa masa turare wannan kwalbar ta turaren nan na gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka haɗa shi da gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amfani da shi wajen shafa masa a cikin jikinsa wayannan manya manya a'immatu salaf a Muhammad ibn Sirin imam ahlul Basra to ta kasance da wannan matsayi tana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yakin Uhud da da hanjar an san hanjar irin irin bindigan irin wukan nan ta mutanen Yaman da mutanen Oman an san ta wata irin karkataccen wuka haka an an san wannan wukar ko muna da sunanta a Hausa eh mai yar lankwasa ce eh ba ba barandami ba tunda barandami yana da girma ita ma amma lankwasa gare ta wukar haka yar karama ce mutane suke ta a daura ta a cikin su eh kamar lauje amma ba lauje bane lauje ai lauje ai baya karan lauje ai ai yankan ciyawa ake bi amma kamar lauje take amma ita farka ciki ake yi da ita eh, ana amfani da ita wajen yaƙi in an zo kusa kusa da maki domin a farka cikinsa amfaninsa kenan to ta kasance tare da wannan a lokacin yakin uhud dan ta barka cikin mushrikai danta anas ta kawo sojan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin mutane kowa yana kawo kyauta ta wani abu na hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita sai ta kawo danta tace gashi nan na baka shi ya rasulullahi maka hidima tace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata addu'a da ita da danta har sai da ya zama tokan cewa babu sauran alkhairi da suke ganin akwai shi ba ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mata shi ba saboda santa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake saboda imaninta ummu sulaim kenan binti malhan ita ta rawaito wannan ah, hadith ita ta zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba san tarihin mutuwarta ba ba san lokacin da ta rasu ba malaman tarihi ba su bayan ba san ba su kiyaye lokacin rasuwarta ba ah, amma dai ya ishe mu a cikin falala cewa tana daga cikin wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu albashir da aljanna dan haka idan malaman ahlus sunna suka zo suna maganar cewar suna shaida da ciwo da aljanna ga duk waɗanda nasi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yan aljanna ne daga cikin waɗanda suke faɗa akwai ummu sulaim bint malhan a ita ce yana daga cikin manqabarta bayan ta auri abu talha al-ansari abu talha yana da ɗa wata ran sai ya rashin lafiya abu talha ya dawo daga tafiyarsa sai da ya rashin ɗan ba shi da lafiya sai ya rasu sai in musulun ta ce ma duk mutanen gidan kar kowa ya gaya ma abu talha a rasuwar yaron nan ku bari sai ni ne zan gaya masa saboda haka da ya dawo ta shirya masa abinci ina jin kun san kisa tana na cikin riyadu salih eh, ta shirya masa abinci ya zo ya ci abinci sannan ta yi ado ya ga irin yadda ta yi adon ya sadu da ita sai bayan ya gama saduwa da ita sai ta ce mutanen gidan wani sun je sun aro abinda wani abin amfani daga wajen makwabtansu makwabtan suka zo cewa a basu kayan su sai suka ce wai dan me za sai suka ce ba za su basu kayan su ba yanzu yayi daidai abin da suke sai ce bi isa masu sana'u abin da abin da suke ko kadan bai daidai ba sai ce to ka nemi lada aro ne Allah ya ba su kuma ya dauke kayan sa dan haka nemi lada wajen Allah sai ce sai da kika bari tukuna ta cikin janaba sannan za ki ga mun wannan labarin kashe gari sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sanya muku albarka a cikin wannan daren a cikin daren ku sai ta haihu ai sai ta ciki ta haifi ɗa tana haihuwa sai ta kirawo ana cikin dare ta ce ba na son wani abu ya same shi ka kai shi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya masa suna ta haɗa shi da dabinon ajwa ta je ta samu je ana zai je samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma ya gida yana cikin wani lambu sai ta ce gashi ummu sulaim ta kawo ni da wannan yaron cewa an kawo shi wajenka ya karbi wannan dabinan ya tattauna sannan ya sa ya masa tahniki ya sa masa a saman wato saman saman bakinsa ana sa masa sai dan ya kama tsotsa yaron sai kama tsotsa ya kama tsotsa sai ce unzur ila hubbil ansar li tam dubi yanda ansarawa suke da soyayya ga dabino tunda wato ga dabino ce jibi soyayyar su ga dabino sanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya masa suna Abdullah wannan yaron Abdullah sai da ya haifi ƴaƴa guda tara eh, wanda ya ruwaito hadisin yace ya gansu ga baki ɗayan su dukkan sun haddace alqur'ani daga cikin su akwai Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha cikin manya-manyan malaman Imam Malik ishaq ibn abdullah ibn abi talha yana daga cikin rijalul shaykhain kuma yana daga cikin manya manyan malaman imam malik yana daga cikin dan wannan abdullah wanda shine wanda aka samu cikin sa a ran da aka yi wannan al'amari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allah ya sanya albarka a ciki saboda irin wannan abu da sai na hakuri hmm, da sanin Allah to ummu sulaim kenan mijinta kuma abu talha al-ansari yana daga ah, yana daga cikin al-ansar mun ji labarin yadda ya musulunta yana daga cikin wanda suka kowa dukiya cikin mutanen ansar da aka saukar da ayan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun yace yace ya rasulullah Allah ya ce ba za mu ba za mu isa matsayin wato yin nagarta ba sai mun ɗauko abin da muke so mun batar saboda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kwarai Abu Talha yace to lambuna wanda biruha take ciki na bayar da shi sadaka lillahi wa lirasuli yace ka sanya shi inda kake so ya rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bakhil bakhil wato wannan kalma idan larabawa suka faɗe ta wato kalma ce ta ban mamaki ko kamar yadda mu za mu ce hoda ko hodi jan abin ya fice wato ya fice ya fice abin da ake tsammani <coughs> yace to ka sanya shi sadaka ka sanya shi wakafi ga yan uwanka wato ba manzala sallallahu alaihi wasallam bai yi babaki da ya handami kowa yake a sarrafar da shi ga harkar al'ummar musulmi yace ka je ka raba ma yan uwanka ka ba su wannan dukiya wato gona ce wacce take tana nan yanzu a idan ka shigo a cikin Madina ma cikin masallacin inda take yanzu ya shiga cikin masallacin Madina in ka zo wajen kofar Malik Fahad akwai kofa ta can karshe kofa ta 21 ta Malik Fahad kana shigowa daga gefen hagu akwai alamar inda da nan ne rijiyar take biruha da har sun sanya alamar to amma ka san mutane da canji mutane da neman falala da tabarruki waɗansu sai su ce su gara su zo su sallah raka a biyu a nan wajen ko kuma su bar sahun gaba su zo su sallah bayan liman a nan idan ka sabi ruha dan kawai an yi rubutu a wajen to sai hukumar saudi Allah ya saka musu da alkhairi sai suka sai suka cire wannan suka batar da wajen amma duk wanda ya ga lokacin ya san inda wajen yake ni kuma na ga lokacin na san inda wajen yake wannan wannan rijiyar tana da ruwan ruwanta mai tsananin daki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son shiga cikin gonar ya nuka bacci baccin rana saboda inuwarta an ce shi kansa Abu Talha wata ran yana sallah a cikin gonar sai ya ga wani tsuntsu yana yawo yana tashi daga bishiya zuwa bishiya Abun ya kai da shi har ya dauke masa hankali daga cikin sallarsa to saboda wannan sha'awar da yake ta gonar da ya ji wannan aya ta sauka sai ce bari kawai ya fitar da ita fi sabilillah ka fara akan yadda ta dauke masa hankali daga sallah shine ya bayar da ita fi sabilillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa albishir da wannan kuma yana daga cikin masu gaggawa wajen bin umarnin Allah domin lokacin da aka saukar da ayar shan giya suna cikin shan giya shi da abokansa sai aka gaya masa cewa an saukar da ayar an haramci shan giya ya ce ma su ibn Malik ya tashi ya fasa tulukan giya ya je ya dauki tulukan giya ya rinka fasa su a nan take yana cikin shan giyar ba nan take ana gaya masa umarni aya ta sauka to yana daga cikin abin nan fudala sahaba daga cikin al'ansar to in musulaim ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan akwai mashru'iyyar cewa mace ta fita daga gidanta na aure domin fatawar ilimi domin neman sanin hukuncin Allah domin neman sanin farlan aininta domin ka ga nan ummu sulaim ita da kanta ta fita bayan za ta iya wakilta wani za ta iya tura dan aiki za ta iya samun na'ibi ko wakili ya je ya mata tambayar amma sai ta fita da kanta saboda al'amarin addini ba a wasa da shi mata bai kamata su zauna a gida cikin jahilci ba ba za su fita su je su nemi ilimi ba amma sa fita su je gidan biki sa fita su je gidan suna sa fita domin neman abin duniya amma ba za su fita domin neman ilimi ba wannan shine babban sharri kaga shi yasa su ima su shehu Usman bin Dan Fodiyo da suka fahimci ruhin shari'a suka halatta ma mata su rinka zuwa majalisan ilimi da suke yi wanda suke fahimtar da mutane farnan ainihin su majalisin da yake duk ranar alhamis wanda ake sanar da mutane farnan aini wato wajibin aƙida da wajiban ayyukan ibada da wajiban mu'amala da wajiban yadda mutum zai rabu da miyagun ɗabi'o'i ya sami kyawawan ɗabi'u ya sa mata suke zuwa har waɗansu malamai suka yi masa inkari ya sa shehu abdullahi ya musu raddi cewa a bar mata cikin jahilci don wai nufin cewa za a kiyaye ana gudun wato kasu rinka cakuɗa da maza wannan illar ta fi tsanani bisa zo su cakuɗa tare da maza din akwai barna a cikin cakuɗuwar binan mata da maza amma idan ba za a keɓance musu yadda za su nemi ilimi ba dole sai sun zo sun zo inda majalisun ilimi yake da maza suke zuwa sai su zo domin wannan barnarta wannan barnar mai sauki ce akan barnar su zauna cikin jahilci Da haka yake mashru'i shi ma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu sulaim ta zo dan ta nemi fatawa akan hukuncin Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai zai gaya mata dan haka ya zama to mashru'i ne ga mata su fita domin neman ilimi domin fatawa su nemi hukuncin Allah madaukakin sarki amma da sharaɗin su fitan nan yadda ta dace da haya addinin musulunci ba mace za ta je neman fatawa wajen malami ba sai ya zamanto ta yi kwalliya ta je wajen malami domin fatawa da nufin kan cewar ita a shirye take idan ma malamin ta ga ya nuna cewa ta ga alamar shiga ta ce a shirye take ta kashe auren don ta dawo malamin ya aure ta wannan barna ce wannan ba ta fita bane don Allah yayin da za ta fita da wannan mummunan niyyar duk abin da take aikatawa mala'iku suna tsine mata dan saboda Allah ya san mummunan niyyar ta kulla a cikin zuciyarta amma in ta fita domin neman sanin ilimin addini domin neman sanin abin da za ta bauta ma Allah da shi domin fatawa kuma ta yi shiga irin ta musulunci ta kiyaye adab irin na musulunci da rashin abin nan da kiyaye magana ta da kiyaye kunya da kuma magana ta ma'aruf ba tare da za ta rinka karya zance ba domin ta je ta janyo hankali domin ta wato haifar da fitina a cikin zuciyar wanda za ta nemi fatawar tasa to in dai abin da in ta irin wannan abin da ake so kenan a cikin addini kuma haka matan sahabbai suka kasance haka aka ruwaito ma Zainab matar Abdullahi bin Mas'ud ita ma ta fita ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ciki sai Bilal a bakin kofa ta ce ai mata iso Bilal ya je ya ce ga Zainab ya Rasulullah tana neman iso ya ce ayyu zayani wacce daga cikin Zainabobin sai aka ce masa imra'at ibn mas'ud matar Abdullahi ibn mas'ud ya ce a bata izini ta shigo ta shigo ta tabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in ta in ta fitar da zakkata Abdullahi ibn mas'ud ba shi da abin hannunsa wato yana da yana da kuncin arziki za ta iya bashi daga cikin zakka yace za ta iya bashi kaga ta fito daga cikin gidan aurenta domin me domin ta zo ta san hukuncin Allah akan ta ta san yaya za ta bauta ma Allah to dan haka mashru'i ne ga mace ta fita domin neman ilimi wanda yake wajibi na addinin musulunci ko domin neman fatawa kuma ballantana ma yanzu akwai hanyoyi wanda yake za ta iya bi ga hanyar waya ta yi ma malamai fatawa ta nemi sanin hukuncin Allah kar ta zauna da jahilci kar ta zauna ta ce za ta bi abin da yake al'ada ya nuna mata ko kuma ra'ayinta ya nuna mata ko kuma 'yan uwanta da abokanta suka gaya mata ta nemi sanin ilimin addinin musulunci a daga wajen ma'abuta ilimi din ta ce in Musulmai ta zo ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yastahi min alhaq Allah baya jin kunyar gaskiya wannan a cikin wannan akwai ladabin tambaya cewa abinda ake ganin idan an ambace shi mutum zai buƙaci ne ya bayyana mutum zai buƙaci ya nemi uzuri cewa na fa faɗi wannan ya nemi a yi masa uzuri a yi masa hanzari kan abin da ya faɗa saboda akwai kunya a cikinsa ko akwai wani abu wanda yake ba a son a faɗa to maimakon ka ce sai ka faɗa sannan za ka nemi za ka yi hanzari ɗin ka soma shimfiɗa da hanzari kaga sai sai shimfiɗa da yin hanzari ɗin domin a shirya zuciyar wanda zai ji cewa abin nan da za a faɗa fa ko da abu ne wanda yake za a aibata to bai kamata na aibata shi wajen ta faɗa uzurinka to haka ya kamata mai neman tambaya mai yin tambaya kan harkar ilimi ya zamanto tambayarsa ya koyi ladabin yin tambaya ya yi tambaya yadda ya kamata idan abu ne wanda yake bai dace ba in zai faɗe shi to ya masa kyakkyawan shimfiɗa ko ya ɗauki uslubi kyakkyawa wanda zai faɗe shi amma kada mutum ya zamanto cewar ya zo wajen majalisin ilimi ya yi tambaya da malami zai ɗauka ana masa tambayar kwakwa ne ko an yi masa tambayar kure ko an yi masa tambaya domin abin nan a fitar da abin nan a keta al'auran waɗansu a bai kamata mutum ya wannan ba ya bi kyakkyawan ladabi kamar yadda ummu sulaim ta yi kuma a cikin wannan lafza da ummu sulaim da ummu salama ta faɗa da ummu sulaim ta ce inna allaha la yastahi min al-haq kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata ikrari akan wannan akwai tabbatar da sifar kunya ga Allah madaukakin sarki a hanya a hay'a wadda ta dace tare da shi waɗansu su ce a'a wannan dole mu wilinta domin kunya sifa ce ta mutane kunya sifa ce da take nuna rauni saboda haka Allah madaukakin sarki bai halatta a sifanta shi da kunya ba nan wajen ba janibin isbat ne ya zo ba janibin nafiyi ne Allah baya jin kunyar gaskiya to amma wannan bai kore cewa Allah yana jin kunyar abin da yake ba Allah yana jin kunya wanda ta dace tare da shi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah hayyul karim Allah mai jin kunya ne kuma mai karanci ne kuma Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma da Allah sifar kunya a hadisai daban-daban da suka zo da yawa saboda haka kunya ta zo a janibin isbat kamar yadda kowai ta zo a janibin nafi to a janibin isbat inda ake tabbatar da ita ana tabbatar da ita ne akan yadda ake tabbatar da dukkan sauran sifofi na Allah madaukakin sarki shine a tabbatar da su a inda ya cancanta da kamalar Allah da jalalarsa da kuma cikar kyawun sifofinsa tare da koye kamantuwarsa da wanda daga cikin halittarsa cewa Allah yana yin kunya ba irin kunyar mutane ba ba abin da muka sani da kunyar mutane ba sifa ce wanda yake ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da su dace da ɗaukakarsa da kamalar sifofinsa ba tare da mun kore wannan sifar ba ba tare da mun yi mata wata fassara ba ba tare da kuma mun kamanta Allah madaukakin sarki da wani daga cikin halittarsa ba wajen tabbatar da wannan sifa wato kamar da yadda ake tabbatar da sifar Allah a cikin kowanne a cikin sauran a cikin yadda ake tabbatar da sauran sifofi na Allah da suka zo a cikin alkur'ani da sunna haka nan ita ma wannan sifatul haya ake tabbatar da ita a janibin Allah tabaraka wa ta'ala kunyar da aka ki shine kunyar da take hana mutum sanin gaskiya to shi ta ce wadda Allah ya kore cewa Allah baya wannan kunyar Allah baya kunyar barin gaskiya tare da cewar wani abin na gaskiya a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi kunya amma shi Allah ba zai kunya ba a wajen wannan tunda bayanin gaskiya ne kamar alal misali wajen lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Zainab binti Jahash aka zo aka yi walima bayan an yi walima mutane aka zauna ana ta hira an ci abinci aka zauna ana ta hira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya fita ba zai iya cewa ku tashi ku tafi ba ina buƙatar ku kasance zauna tare da amaryata amma ko mutane sun ki daukan hannu sun ki ganewa hmm, to sai da Allah ya musu rarauka sai Allah ya saukar da aya to shi manzo Allah yana jin kunya shi ko Allah baya ji ya ga gaskiya ko ya ce ku fita آه، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إيه يا أيها الذين آمنوا يا فرقم آياتي لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق Allah cewa idan qa'imtum fantashiru in kun ci ku fita ku tafi yanku, to ku sai kuka zauna to inna zalika kana yu'din nabiyya fa yastahi minku, wannan yana cutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana jin kunyar saboda wannan kamalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sifar kunya sifar ce ta imani wannan ba rauni bane saboda barin haƙƙinsa ne amma an haƙƙin Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya bari in gaskiya ne na haƙƙin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya bari amma wannan kunya ce ta nasa haƙƙin saboda haka sai ya ji nauyi yana cutarsa amma ya yi tahammulul adha to shi Allah ba zai ji kunya a nan wajen ba sai ya kore su ya ce ku fita wallahu la yastahi min alhaq ku fita baya Allah baya baya barin baya jin kunya da fadi ya bayyana gaskiya to haka mutum in akan haƙƙinka ne ka ji babu laifi wannan kunya ana santa to amma idan kunya za ta zama to akan sha'anin gaskiya ne da za ta sa a ƙi bayyana gaskiya ko a ƙi neman bayanin gaskiya to wannan mummunan kunya ce shi yasa Aisha radiyallahu anha tace rahimallahu nisa'ul ansar lam lam yamna'hunna al-haya min an yatafaqahna fi din Allah ya cikan matan ansar kunya bata hana su su nemi su samu sanin addini ba ba ta jin kunya kamar yadda ummu sulaim ta wannan abin wanda yake ake jin kunya mace mata suna jin kunya su magana akai dan haka sai ta shi ta ce to Allah baya jin kunyar gaskiya hmm? ya tace hal alal mar'atu ghuslin idha hiya ihtalamat haka lafazin yake Hmm? هل على المرأة الغسل إذا هي احتلمت هل على المرأة من غسل wannan lafzar ita ce dama nake ta hal alal mar'ati min min ghuslin idha hiya ihtalamat tace akwai wani wanka ko ma wani iri ne wannan takidin takidin nafiyin wanda dake cikin hal takidin nafiyin dake cikin halin ne wannan istifham ne istifham idan ya zo tare da na kira yana yin yana daga cikin alfazul umum kuma ballantana ma aka sake karfafa wannan wannan na kirar da min da harafin min sai da ƙara tabbatar ya ƙara tansisi akan akan umum din wato akwai wanka ko ma wani iri ne da mace za ta yi idan hiya ihtalamat idan ta yi ihtilam al ihtilam iftial min al hulum al hulum in a shine mafarki halama ya hulumu huluman abin bi taskinin lam huluman halama ya hulumu huluman daga nan ne aka samu ihtalama za ka iya cewa halama au ihtalama ya yi mafarki to amma wannan wannan mafarkin ala halatai akwai mafarki wanda yake zuwa daga mala'ika akwai kuma mafarki wanda yake zuwa daga shaitan shi ne wanda yake mutum zai ga abubuwa masu ban tsoro ya tashi hankalinsa a tashe eh, mummunan mafarki wanda shi ne aka ce idan mutum ya ga irin wannan mummunan mafarki din to kar in ya farka ya yi toti uku a ɗaya gefensa in a gefen dama yake koma gefen hagu ya yi tofi sau uku ya nemi tsaron Allah daga sharrin shaidan daga sharrin shaidan ya cuce shi daga abin da ya gani na mafarki din nan a waɗansu riwayar ma aka ce in ma zai iya ya tashi ya alwala sannan ya yi sallah a wannan mummuna mafarki kenan kyakkyawa ko aka ce in mutum ya gani ya gaya ma wanda yake so shi ne wanda yake daga mala'ika to yana daga cikin mummunan mafarki da yake zuwa daga shaidan shine mutum ya mafarki yana yin jima'i sha'awa ta zo masa a cikin mafarki wanda a kansa ne ummu sulaim ta wannan tambayar ya ce idan mace ta yi wannan mafarki za ta yi wanka ka annaha wato ta ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ya ce innamal ma'u minal ma cewa ana yin wanka ne idan abin nan an gama ni to ita kuma mace fa idan ta mafarki yaya menene hukuncinta me zai same ta ita ma za ta yi wanka akwai istidrak akwai hadisin innamal ma'u minal ma sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata na'am idha hiya ma ya ce za ta yi idan ta ga ruwa idan ta ga ruwa ai bi ma'ana almani in ta ga mani to a cikin wannan hadith din akwai bayanin cewa mace tana yin mafarki kamar yadda namiji yake mafarki kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hukuncin mafarkin namiji idan yayi a cikin bacci idan mutum yayi mafarki yana jima'i a zai yi ba zai yi wanka ba sai idan ya ga mani shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan fadhahta al-ma'a faghtasil idan ka zubar da ruwan mani to kai wanka kuma yace a ɗaya hadisin innamal ma'u min al-ma' ai wato innamal ma'u ai abin nan al-ittisalu bil ma' wanka da ruwa yana tabbata ne kawai daga fitar ruwan daga fitar ruwan mani kuma mani na namiji kamar yadda aka bayyana shine alma as-sakhin al-abyad ya alladhi yakhruju bi Shi shine farin ruwa wanda yake mai kauri mai santsi mai yauki wanda yake fita da karfi yana fita inda shahawatul kubra a lokacin da mutum ya samu matukar sha'awa ita ce kokolin sha'awa lokacin yake fita to idan ya gani a cikin mafarki zai yi wanka amma da zai yi mafarkin jima'i ya zama to ya tashi ko da ya ji a cikin mafarkin kan cewa ya yi inzal amma an yi tashi bai ga komai ba nan waje zai yi wanka ba zai wanka ba saboda inna malma minal ma ba zai wanka ba saboda babu ruwa to haka nan ma ita ma ummu sulaim kaga ita ma mafhumin ta kenan ba wai daga tayi mafarkin shikenan wankan zai waje ba gare ta ba sai idan ta ga ruwa bi ma'ana sai idan ruwa ya fita daga cikinta a wannan bayanin ihtalama din ta bayyana shi iri-iri take cewa a riwayar Imam Ahmad domin wannan hadisin Ummu Salama ta ruwaito Aisha radiyallahu anha ita ma ta ruwaito wanda abin da ya faru Ummu Sulaim ita ta zo da kissa da tambayar ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da Aisha da Ummu Salama sai tambayar shi yasa dukkanin su suka ruwaito hadisi ummu sulaim ta ruwaito a ummu salama ita ma kanta ummu sulaim din sahibatul qissa ta ruwaito a cikin ita a ruwayata a cikin musnadul imam ahmad sai ta ce idan mace ta ga cewa mijinta yana tara yana jima'i da ita za ta yi wanka saboda tana ganin ta san cewar idan namiji yi jima'i da mace zai wanka to idan ya yi jima'i a mafarki ba menene zai zama to hukunci tunda bata san innamal ma'u minal ma' sai ta tambayar cewa idan aka yi jima'in ba a halin ba a halin ba a farke ba a cikin bacci shi ko me hukuncin sai ya ce idan ta idan ta idan ya zamanto ta ga dan shi ya fita daga jikinta to wannan ya nuna cewar kenan mace ita ma tana da mani kuma yayin da ta samu matuƙar sha'awar ta mani yana fita kamar yadda na namiji yake fita sabanin waɗansu malamai da suka yi inkari suka ce ilimin tsibbi ya nuna cewa ai mace ba ta fitar da wani ruwa kawai dai tana isa matuƙa ne na sha'awar ta kenan ta ji ta samu wannan sha'awar amma ba abin da yake fita daga jikinta in ta samu abin allazzatul kubra matuƙar sha'awa wannan nafsi ne akan rushe wannan magana cewa mace ita ma idan idan sha'awarta ta motsu kwar in aka motsa sha'awarta sawa'un da jima'i ko ba da jima'i ba ko da a mafarki ne za ta iya ta ya zama tukan cewa wani abin da ruwa ya fita daga jikinta idan ta farka ta ji danshin a jikinta to ta san akwai wannan akwai ta zama to mai janaba in kuma sai bayan ta tashi ne sannan ta gaji ta ga danshin a jikinta ya bushe to kamar yadda namiji zai kasance shi ba haka zai kasance idan mutum ya yi mafarki amma da ya tashi da ya tashi abin nan idan mutum ya yi bacci sai ya tashi ya ga danshi a jikinsa to nan wajen sawa'un namiji ne ko mace to nan wajen hukuncin su duk ɗaya ne zai tsaya idan ya tuna cewa ya yi mafarki to wannan ya san kan cewar ya fi zai daga cikin sha'awa in bai tuna kan cewa ya yi mafarki ba idan ya zamanto da sauran danshinsa to zai iya bambance maniyi daga abin da yake ba maniyi ba domin maniyi ya fi kauri ya fi mabiyi kauri in mani ne sai ya wanka in mabiyi ne sai ya alwala idan ku ya riga ya bushe to shi ma zai amfani da tamiz ba zai ɗauki hukunci ɗaya ba tamiz zai amfani da shi zai bambance ya tantance mani idan ya bushe warinsa kamar warin abin nan fataccen kwai ne to idan ya jiwo irin wannan ne to ya san mani ne in kuma ba shi da wannan in ba mai wannan warin ba ne ya san mabiyi ne idan kuma ya kansa tantancewa wanne ne ba wanne ne ba to a nan wajen arraji abinda abinda abinda malamai suka abinda malamai suka fatuwa da shi shine cewa al-asl al-asl cewa mabi bai riga ya zama to mani din ba tunda mabi mani yana wajabtar da abinda mabi baya wajabtar da shi shi wajabtar da wanka yake to don haka za ka soma da abin kuma al'asul fitar mazi yana zuwa kafin fitar mani saboda haka al-yaqin shine mabi ne ashak shine akan cewa mani sai aka amfani da wannan ka'idar al-yaqin la yuzalu bi shak sai ai dauka akan cewa mabi ne sai mutum ya wanke shi ya alwala ba zai yi wanka ba har sai ya tabbatar kan cewa mani din ne to haka zalika ita ma mace wannan shine hukuncin ta a a wata riwayar ya zo a ƙarshe sai ummu salama ta ce mata fadahtin nisa kin tona ma mata asiri yanzu mace tana yanzu mace har take cewa ki ji abin nan ki ji tsoron Allah ummu salama yanzu mace ma tana yin mafarki mace ma tana yin mafarki shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata min aina yakunu shabab yace mata to in banda abinki ta yaya da yakan ta yaya ake samun abin nan kama wani lokaci ɗaya kama da uwa wani lokaci ya kama da uba ita ma tana da abin da take abin tana da sana akwai sanadarin da yake fitowa daga jikinta tare da maniyinta wanda da shi ne zai zama to kan cewa Allah ya abin nan halitta ta zo ta samu ta ɗa namiji a abin ta kama ta ɗaya kama da dangin uwarsa ko ya kama da dangin ubansa to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da kan cewa ita ma mata su ma suna yin mafarki kuma su ma suna da mani wanda yake fita yayin da aka samu sha'awa kuma hukuncin ɗaya ne da mata da maza kamar yadda namiji zai yi wanka in yi ya mafarki ya gama ni ko kuma ya tashi daga bacci ya gama ni ko da bai yi mafarki ba zai yi wanka haka zalika hukuncin akan mace abin da ya sa abin nan maza suka fi sanin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayanin hukuncin ga maza da innamal ma'u minal ma saboda yawanci shine galibi in ma mata suna yi in ma yana da yawa ya nuna cewa koyewa suke yi ba sa san magana a kai shi yasa har ummu sulaim take cewa inna allaha la yastahi min al-haq suna koye batun wannan saboda mace a bisa al'adar mata ba sa so kuma cewa suna da sha'awa suna sha'awar maza cewa wannan abu ne maza ne suke yin wannan su ba su da wannan alhali ko su hunna shaqa'iqur rijal kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yan uwan maza ne hanyar su daya sai kuma hadith na biyu shine hadithin Aisha radiyallahu anha كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه فيخرج إلى الصلاة وإن وإن بقع وإن بقع الماء وإن بقع الماء في ثوبه tace ta kasance tana wanke janaba abinda ake nufi da janaba ana ai asarul janaba gurbin janaba shine mani tana wanke mani daga tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa sallah a cikin wannan tufar alhali akwai shatar ruwan ruwan da ta wanke gashi nan a cikin tufar nasa shatar ruwan gashi nan bai riga ma ya gama bushewa ba wannan hadisin ya nuna mana hukuncin mani akan cewar ana wanke shi in ya fita daga tufa in ya daga a jikin tufa don haka kenan zahirin sai yana nuni kan cewar najasa ne tunda za a wanke shi kamar yadda yake al'ada wajen wanke dukkan najasa amma malamai sun yi sabani a wannan dokar cewar Aisha tana wanke mani daga tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar ma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yana wankewa shi wannan shine hukuncin mani ya nuna cewa hukuncin sa najasa ne ko ko ba najasa bane a shi yasa sai kawo ɗaya riwayar ta sahih muslim wanda ba ta cikin muslim wanda ba ta cikin bukhari آه، كنت أفرك الندي كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه أه؟ كنت أفرك المنية من ثوب من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا ثم فيصلي فيه فيصلي فيه ناكسا شئنا ina kankare mani daga tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kankarewa sannan yayi sallah da shi to waɗansu suka ce a'a to ai da kankare shi take bata wanke ba dan haka mani tsahir ne malamai suka yi sabani akan hukunci mani ala mazahi akan mazhabobi guda uku amma kafin nan wannan hadisin ya nuna abinda halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki na wato gudun duniya cewar tufarsa guda ɗaya har idan ya zamanto yana buƙatar wannan tufar ba shi da lokacin da za a wanke tufar ya saura ya canza wata ta bushe wannan tufar ita ke nan da ita zai je ya sallah bayan shi ne wanda Allah maɗaukacin sarki ta turo masa dukkan duniya da amma maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai ɗauki wani abu daga cikin duniyar ba sai gwargwadon bukata saboda saboda yaƙininsa na kan cewar abin da yake wajen Allah maɗaukacin sarki shine wanda yake a akhiratu hairu wa abqa yaqi akan ne yake da kan cewa al akhiratu wa abqa shi yasa wata ran sayyidina Umar da ya zo ya same shi lokacin ya kaurace ma matansa yana kan benansa yana kwance akan tabarma tabarma tabarma tabarma tabarma ma da aka yi da kabar dabino ta jikinsa yayi rudu da shacin kwanciyar da yayi akan kabar tabarmar kuma mun san ba irin kabar mu bace an san kabar kabar da muke da ita siririya ce ko to kabar da dino fa tana da girma saboda haka rudu-rudu za ta yi kaushi gare ta wannan tabarmar ba kamar wannan tabarmar ba ce wadda yake irin tabarmar mu ta kaba eh, wadda ake yi wadda take abin nan ba ta da kaushi sosai ita wannan mai tsananin kaushi ce umar radiyallahu anhu ya gaishi ya daga kai ya ga ɗakin ba wani abu sai wata 'yan ragaya da wata salkar ruwa ya ce ya rasulallah kai Allah maɗaukakin sarki ka roƙa ma Allah ya yalwata maka ya yalwata ma al'ummarka ga kisra ga kaisar ga su kafirai ne amma ga irin abin da suke da shi na duniya na yalwa na wadaka a cikin abin duniya maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance na kishin gide sai ya miƙe yace a wafi shakkin anta ibn al-khattab yace kana shakka ne ibn al-khattab kana shakka ne ce waɗannan mutane ne waɗanda Allah ya gaggauta musu jin daɗin su alkhairan su a nan duniya a ranar lahira ba su da komai sai ranar sai wuta hmm? Hmm? to shi ya nuna cewa ya zaɓi abin da ke wajen Allah a aikace ba a baki ba ba a faɗaye ba a aikace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana daga cikin wannan aiwatarwa da gaskiyar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi da rayuwarsa gaskiyar zuhudin sa gashi muna gani tufa ce wanda yake zai yana bukatar ta yaje ya sa amma ba shi da wanda za a je zai zai je ya sanya wata domin ya je ya sallah da jama'a sai wannan dan da aka wanke ya fita da ita ko kushewa bai ba da sauran shacin ruwan haka zai fita ya je ya sallah tare da jama'a sallallahu alaihi wasallam haka ya kamata mu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kaskiyar yakinin sa ba mu je ba zai zamu ce mun yi zuhudi irin nasa ba amma a kamanta ba mutum ya zamanto kan cewar ka zo gida abin nan ka niyyar kan cewar leshin ka kake so ka sa ka zo kai ta balbalin bala'i kana da shadda da zaka sa amma dan me ba a wanke maka leshin ka ba kai ta balbalin bala'i wani lokaci har ya kai zuwa ga saki ma ko ya zo ya kai zuwa ga korar dan wanki ko ya kai zuwa ga zage-zage da ba doke doke kan wannan menene a cikin duniyar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na larurar ma shi ba shi da wanda zai canza kai kana da wanda zaka canza kawai bai biye masar ranka bane amma ka ta da duniya tsaye akan wannan abu ko kuma mutum ya zo ya dawo gida an yi masa abinci hmm, ba a zo an rullube shi da tama kasa ba ya ɗauki farantin ya jifa da shi saboda ba a yi masa ba a karrama shi ba a yi masa abin nan da abin ba a zo an yi masa abin da ya kamata a yi mai gida ba duniyar ina take kana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mutum ya rinka halartu da irin wa'annan mawaqif na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya san yadda ya kamata ya ta'amuli tare da duniya din yadda ya kamata ya ta'amuli tare da mutane domin ya sami irin wayannan kyawawan ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya yi tawali'u ga Allah ya kaskanta kai ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya bashi daraja amma idan kace kai yana daga cikin rashin yana daga zuhur yana daga cikin tawali'u ka dauki kanka kai ba komai ba saboda haka abin duniyar ka dauke shi ka dauke shi ba akan komai ba amma in ka sanya ma kanka matsayi saboda haka za ka kan cewa kai abin duniya kai matsayinka bai dace da irin abin da aka yi maka ba na harkar duniyar. to shikenan a lokacin nan kana ka ɗauka ma kanka girman kai ka naɗa ma kanka wannan rawanin tsiyar to a lokacin nan kuma Allah maɗaukakin sarki za ka shiga cikin jayayya da Allah Tun da wannan girma na Allah ne duk wanda ya ce zai ɗora ma kansa wannan mayafin to ya shiga yana nima ya jayayya da Allah maɗaukakin sarki ne sai abin da ya danganci hukuncin mani a dangane da abin nan saɓanin malamai wannan hadith din ya nuna cewar ana wanke mani don haka malamai suka yi saɓani cewa menene hukuncinsa a mazhaba guda uku ne kamar yadda na ce imam malik ya ce mani na jasa ne kuma wajibi ne a wanke shi ko a jiki ko a tufa ko a wajen sallah dalilinsa maza'ala Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya wanke shi wannan riwayar ta Aisha ta wankin mani kuma an ruwa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi haka kuma suka yi kiyasi kafafi karfin hujjar su ma kiyasi ne cewa mani din nan sa matattarar sauran najasa ce daga cikin ciki yake fitowa inda bawali da mazi yake fitowa don haka don me za mu bambance su a cikin hukunci sannan magudanar su ɗaya inda bawali yake fitowa shi ma yake fitowa kuma shi ma da sha'awa yake fita kamar yadda mazi yake fita da sha'awa mun ce mazi mun faɗi hukuncin sa najasa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wanke shi ya ce ifsal iksil dakaraka wa tawadda kan mazi saboda haka mani ma shi ma haka za a yi masa kuma suka ce mun duba shari'a dukkan wani abin da yake karya alwala to najasa yake zama abin da in ya fita yake karya alwala najasa ne bayan gida in ya fita karya alwala yake kuma najasa ne bawali yana hadas ne yana karya alwala najasa ne mazi hadas ne yana karya alwala najasa ne jinin haila yana karya alwala in ya fita saboda haka shi ma kuma najasa ne jinin istihaba yana karya alwala shi ma najasa ne saboda haka mani shi ma in ya fita tunda yana karya tsarki yana hadasi ne shi ma ya zama to najasa to amma nan wajen sai aka ce musu to rihi ba, rihi in ya fitar da iska rish alwala tana karewa amma rihi na jasa ne akwai wanda ya ce za a jayi da rihi in ya fita ba za a istinja ba suka ce to wannan shine aka yi musu iradi da kuma wanda suke yi akwai wani iradi da aka yi musu almin wannan shine hujjar da kuma wannan kuma suka karfafa shi da kan cewa wannan shine mazhabar Umar ibn al-Khattab domin Umar ibn al-Khattab wata ran yayi suna cikin tafiya yayi mafarki lokacin sallah asuba yayi ya zo bakin kogi yana ta wanke tufarsa har amr bin al-as ya zo ya ce masa ah, ya al mu'minin rana ta kusan fitowa ka nemi wani tufar mana ka sa don kai mana sallah ya ce a'a tufa ta ke nan guda daya da ita zan yi ba zan nemi wata sufar ba domin abin zan kallafa ma musulmi mutum ya ce mutum ya ce dole shi ma sai ya nemi sifofi masu yawa dan idan wannan dafa ta samu najasa ya ce yana da skaya to ba zan kallafa wa musulmi wannan ba ai koyi da ni shi amirul mu'minin ne saboda haka suka ce malaman malikiya suka ce gashi har lokacin sallah ya kusan fitowa amma sayyidina umar ya gwammace haka ya sanya su a cikin gararin fita daga lokacin sallah domin kawai ya wanke mani idan da wankewar mani ba shara idan ba mani ba najasa bane da dole sai an wanke shi da sai kawai ya katse ya sallah tare da mutane tun lokacin sallah ya kusan fita amma din da ya tsaya ya wanke ya nuna cewa a wajen sa mani najasa ne kuma haka nan ma aka ruwaito daga Abu Huraira yana daga shi ma abin da yace kenan cewa idan mani ya zo in ka ga mani a jikinka ka wanke shi in ka ga in ka gan shi a jikin in ka ga wajensa ka wanke shi in ba gan shi ba in ba ga wajensa ba kuwa ka wanke tufar baki ɗayanta to idan da idan da ba mani ba najasa bane ba zai ce a wanke tufar baki ɗaya ba sai mazhabar hanafiya suka ce shi ma mani najasa ne saboda waɗannan dalilai na kiyasi amma idan ya zamanto ɗanye ne in ɗanye ne sai a wanke shi in ko ya bushe za a iya kankare shi an yi sauki wajen kankare shi kamar yadda idan mutum ya zo shiga masallaci aka ce idan akwai dauda ko najasa a kafar takalminsa ya goge shi da kasa ko ba haka ba yanzu zamu ce wannan ba najasa bane idan an ce goge shi da kasa najasa ne sai dai kawai an sauƙaƙa wajen kawar da najasa don haka shi kansa mani da aka ce a kankare shi an sauƙaƙa ne wajen wajen hukuncin najasa wajen hukuncin wajen tsarkake shi daga najasa amma ba a sauƙaƙa ba wajen kan cewa ba najasa bane suka kafa suka suka kafa hujja da wannan sai kauli na uku shine maganar jumhurin malamai wanda yake shine mazhaban shafi'iyya kuma shine mazhabar imam ahmad a cikin abin da yake shine zahirin mazhabarsa kuma shine mazhaban malaman zahiriya kuma shine mazhaban malaman hadisi cewar mani sarki sarki abin nan sarkakakke ne ba najasa bane suka kafa hujja da wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha cewa Aisha radiyallahu anha ta ce tana kankare shi eh, ya bisa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yusalli fi kaga sai ta kawo fau ta'qib dan karka inda ta ce thumma yusalli fihi za a iya cewa ai wata kila da ta kankare shi din daga baya an je an wanke masa sannan daga baya sai wannan tufar yayi a'a sai ta ce fa yusalli fihi wato tana kankare shi sai ta je sallah a ciki kuma a cikin ma wata riwayar ma na hadithin Aisha a cikin kamar yadda yazo a cikin abin nan Sahih Ibn Khuzaimah take cewa a كنت أحثه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق الإذخر تتي تاكسا تتنا كان كريشي إذن ينا دقى تفر منزل الله صلى الله عليه وسلم دجيج يربشير إذخر sai ta kankare shi kawai idan kuma ya zamanto ya bushe sai ta kankare shi da farcenta wato ɗanyen ɗin ma ba ko shi ne take wanke shi ba sai ta kawai sai ta kauda shi ta katse shi da bishiyar ibsi kuma ita kanta aisha wata ran wani mutum ta yi wani bako ya zo ta bashi aka bashi aron mayafi sai kawai ta tashi da safe sai aka dace da aika can bakon yana wanke mayafin nan ce ta aika a kira shi ya za ka bata mana tufan mu ce to ai na yi mafarki na yi bacci kuma na yi mafarki ce to ai ba sai ka ai ba sai ka wanke ba sai ka wanke shi ba in ya in kaga inda yake ka wanke shi in ga inda yake ba kuma ka yayyafa masa ruwa sannan sai ta kafa hujja take cewa shine ta kawo wannan hadisi laqad kuntu afruquhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farakan fa yusalli bi na kasance ina kankare shi daga tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kankarewa a wata riwayar ya bisan bi dhufri tace in kankare shi yayin da ya bushe da farce na dan ma karkace kankare wanda take ma'anarsa shine addalku ba cuccuɗawa ba ne game da waɗansu malaman malikiya suka fassara cewa ai ta sa ruwa ne kuma ta kankare shi ne ma'anar kankara ta cuccuɗa sai ta ce ya bi bi zufri yana bushe amma da farce na kuma suka ce suka ƙara kafa hujja da hadifin abdullahi ibn abbas an tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallam kan mani sai ce inna ma huwa bi manzilatil mukhati aw al buzar yace kamar majina ne ko yawo kamar majina ne ko yawo ka kankare shi da farcenka sannan kai sallah da tufan naka auka maqala alaihi salatu wassalam sun illanta hadithin amma abin da kamar yadda Imam Darqutni yace hadithi ne wanda yake ya inganta to wannan shine hujjan jumhurin malamai akan cewa mani dinnan tsahir ne kuma shine mazhabar Sa'ad ibn Abi Waqqas da Aisha radiyallahu anha da Abdullah ibn Umar kuma shine mazhabar wanda muka ambata malaman hadith da mazhabar Shafi'iyya da Hanabila da kuma Dawud zahiri wanda shine abinda wanda yake shine abinda kuma yawa yawan malamai suka rinjayar har a ibn al-qayyim yana kawo hikayar a nabi imam shafi'i ne da muhammad ibn al-hasan shaybani suke jayayya muhammad ibn al-hasan shaybani yana tabbatar masa cewa aimani da jasa ne imam shafi'i yake cewa bahir ne sai ce masa da Allah ku duba wannan mutum ina gaya masa cewa asalinsa bahiri ne shi kuma yana cewa asalinsa najasa ne kowane mutum asalinsa aimani ne to a ce maka asalinka najasa ne da a ce maka tsarki ne da a ce maka abu ne tsarkakakke wanne ne ya fi shi ne mamu shafi yake faɗan wannan nukta ne ce ku duba wannan bawan Allah ina ce masa asalinsa daga abu ne wanda yake mai tsarki shi kuma yana cewa asalinsa daga abu ne wanda yake najasa almuhim wannan shine mazahibul ulama a cikin wannan warrajih wal ilmu inda Allah shine cewa mani zahir ne saboda ingancin hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka mutun ya ihtiyawa saboda abin nan karfin sabanin wanda yake ya kuma haye zuwa ga hadis sahaba domin kamar wannan hadisin na Aisha riwayar nan na farko kuntu kuntu aqtilu nabiy maniya min tawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Sulaiman ibn Yasar wanda ya da cikin fuqaha usaba shi ya rawaito hadisin daga Aisha munasabarsa sababinsa shine tambayar sa aka tambaye shi idan mani ya zo ya taɓa rigata zan wanke wani yaya zan yi zan wanke shi ne ko zan wanke tufar ne baki daya shi ne sai ya kawo wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha tace na tambayi Aisha radiyallahu anha ga abin da tace wato wanda ya nuna cewa kenan wajen mani in za a wanke saboda haka kamar wato abu ne wanda yake sananne a wajen su kan cewa mani din nan najasa ne dan haka ya kamata a wanke shi sai dai sabanin nasu wajen mani za a wanke ko kutufar ga baki daya to saboda karfin khilaf kan mutum ya kamata ya iltiyaf wanda ke shine abin da wadansu daga cikin malaman suka rinjayar Sheikh Muhammadu Muftar abin da yake cewa kenan ya rinjayar da cewa as-sahih mani zahir ne saboda karfin dalilan da suka zo na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kiyasin da duk waɗanda su kiyasin da malaman malikiya suka kawo na najasar mani dukkan kiyasin nan za a rushe shi kowanne daga cikinsa kuma bayanin abin malaman shafi'iyya sun yi sun yi bakin kokarin su wajen wannan shi ma kansa shek muhammad ya yi ya yi akan waɗannan kiyasa kuma kiyasi in yazo ya saba ma nafsi ba a amfani da shi ana kiran sa fasidul itibar wato ba a itibari da shi duk karfin kiyasin amma ya zo ya ci karo da nafsi to nafsi ku shi ake kaddamarwa to amma saboda karfin khilaf din saboda ayyukan sahabbai mutum ya ihtiyaf abin da nufi da ihtiyaf shine ka duba sabanin malamai ka dauki janibin salaman salama wato kai abin da yake in kai yi shi zaka fita daga cikin sabani idan mani in ka ga inda mani a jikin ka din ka wanke shi in ka wanke shi in ma ba da jasar bane in ma abin nan zahirin ne ba zai cuce ka ba dan ka wanke shi eh, in kuwa najasa ne shikenan ka riga ka wanke kuma yana har wayo yana daga cikin abin da malamai suka kafa hujja da shi daga wannan hadisin cewa danshin gaban mace eh, ba na jasa ba ne, yana da tsarki domin me domin suka ce maniyin da muke fita daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai tiba wanda zai taba wanda wanda zai har zai taba tufarsa ba maniyi ne na ihtilam ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya mafarki baya ihtilami tunda mafarkin ihtilam daga shaytan ne shi kuma tsararre ne daga shaytan ma'sumi ne daga shaytan saboda da maniyin da zai zo ma jikin tufar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dole ya to maniyi ne daga jima'i kuma wannan maniyin da yake daga jima'i zai shafa wanda yake ya tsigare ko kuma ya shafu da jikin da jikin wato abin nan gaban gaban namiji to wanda yake kuma jikin gaban namiji din ba za ka raba shi da danshin abin nan a gaban mace ba da haka suka ce to tunda kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ikrarin Aisha akan ta kauda shi a wata riwayar ma wanda yake take karfafa mazhabar jumhur shine wata Aisha manzo sallallahu alaihi wasallam yana sallah ne ma da da jifar da mani a jiki amma Aisha ta kankare shi da farcenta yana cikin sallah ko bai sake sallah ba to suka ce tunda wannan kankarewar take ba wai kawai mani din bane har da sauran danshin abin nan a farjin mace to wanda ya nuna kan cewa kenan shi ma tsahiri ne kamar yadda mani ya zama to tsahiri wannan shine abinda istidlalin da al-muwaffaq ibn qudama al-baghdadi rahimahullah mai sahibul mughni kenan daga cikin manya-manyan malaman mazhabar hanabila daga wannan hadisi ya fitar da wannan istidlali wanda yake abin da malamai suka gabacinta sa wajen wannan istidlali nasa kuma suka suka karrara shi wanda yake kuma wannan shine mazhabar Imam Shafi'i akan rutubat farjil mar'a wato danshin gaban mace saboda ka kaga kenan mata bai kamata su rinka wahal da kansu ba Ka ga mace kullum za ta yi sallah hmm, sai ta ce ta nuna abin nan ba za ta iya sallah ba kamar yadda mutane musulmi suke sallah ko ina sallah ta kama ta sai ta shiga gidan mutane ta cire abin nan ɗinka abin nan kamfanta tufarta na ciki abin nan malabisu da filiya fanta ɗinta ta cire shi saboda ganin wannan danshin da yake fita daga gabanta yana yana taba abin nan abin nan tufar nata wanda take tunda tana ganin sa najasa ne sai ya zama cewa tana kallafa ma kanta ko shi in za ta wanka in za ta yi sallah sai ta cire kamfanta to wannan abin nan tsanani abin nan tsanani ne wanda yake shari'a ba ta tsanani irin wannan ba kuma alal qawli da cewa najasa ne mace da ya zama to kan cewa baya rabuwa da ita a koyaushe wannan zai zama hukunci ta kamar hukuncin mai sanatul baul ne sai ta sallata da shi haka ba zai cuce ta ba domin in aka ce ko yaushe za ta sallata sai ta cire shi ta sai ta je ta wanke shi wannan ya daga cikin haraj wanda yake kuma ka'idar shari'a shine cewa al-mashaqqa tajlibu at-taysir hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la shine ruwa shi ma wanda yake fari a wanda yake fita amma shi kafarat ba da karfi yake fita ba dan riga yake yi din haka wanda yake fita yayin da ya zamanto cewa sha'awar mutum ta soma motsuwa saboda tunani ko saboda wasa a abin da yake tayar da sha'awa to wannan shine almabi sabanin almani almani wanda yake shine sauri ne shi kuma almabi har mata ma suna suna da shi wanda yake idan mace ita ma tana da sha'awa yana fita daga yana fita ta gabanta wanda sifarsa daga mace da bayanki da sifarsa daga namiji a wajen mace shi yana abin nan asfar yana hasu ne haka sannan kuma ba shi da kauri kamar yadda shi ma mani ba shi da mani ba shi da kauri na'am to akwai na nufin sheikh muhammad ibn muhammad al-mukhtar al-shirkiri wanda yana nan a madina yana yana wannan littafin da muke karanta a mutum hikam ya yi sharhinsa a jidda kuma yanzu har yanzu yana sharhinsa a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na madina malami ne faƙi wanda yake ya koyar a jami'a amma yanzu abin da baya koyarwa kuma yana da cikin limamin masallacin shuba yana nan yana da rasa shi nake nufi ba muhammadu mustar ibnu muhammadu amin ba malamin usul ina da muhammad ibnu muhammadu mustar wannan ke cewa mara da ce ana nan da neman da tuntuba amma yace shi wallahi ya yi yau na ranar ba dai ba amma dai a ah, hadisi ya zo a kan kankarewa da kuma nau'in kifar tufaje ta su su shine wanda tufa wanda ake yi ta kuru irin mai nauyi din nan wanda take in ta taba ruwa za ta je na tana yin kare kare akwai irin wannan burnus irin rigunan mutanen Morocco din nan burnus da ke yi irin wanda ake yi na mai wannan hoto da ke mai kauri wanda ake sawa lokacin sanyi ita ce abin da irin wannan ce tufar su to saboda kaurinta da kuma kasancewar ba san tsigare ta babu kuliyarta a ciki zai iya yiwuwa mutum ya kankare mani da farce ta nan wajen saboda haka sai nau'in sifar ne yake sanyawa amma ai ba ba cewa aka dole sai ka kankare ba kai amfani da ruwa ma ka wanke din sai dai in kuma kana ganin kan cewa tsahiri ne eh, akan cewa ba sai ka kankare ba shi kenan sai kai sallah da amma abin da yasa dan ake kankarewar kamar yadda wajen shi ne matabar sadi na abi waqas saboda wato karka sanya ma kanka jin cewa dole sai ka wanke shi dan saboda jasa ne amma kamar yadda in ka samu majina a jikinka zaka kawar da ita ko da ta bushe zaka zaka kankare ta ko da ta bushe in baka samu ruwa ba to shi ma maniyin haka in baka samu ruwa ba ka kankare shi da farcen ka shine bi ma'ana abin da ake nufi amma ba wai cewa kankarar akwai wata keɓantaccen lada da ake samu na cewa wata ibada ce ta musamman da za a yi wajen kawar da abin da mani ba Thank you. وجمال وجود المرأة بأن المشايعة من قبل أم المرأة والإشارة على أن الذكر ولا الشرع لأن المرأة لا تعلم بالجنس وتعلم أنه يشعر رسول الله وغيره da wannan tambayar ta shine cewar idan mutum ya sallar azhar ya bayyana karatu ko a cikin sallar asuba sai ya a sai ya sirranta karatu amma da malikiya zai suje da sarwa inda ya bayyana wajen da ake sirrantawa ya yi baki inda ya sirranta wajen da ake bayyanawa ya yi kafa to ya ce yana kan safai da za su bayyana san wani hujja ta malikiya ba a wajen wannan ko akwai zunai da suke bayani ya koma littafin hadisi ka wannan ya ke daga cikin abubuwan da malikiya suka tsaya a kansa suka keɓanta suka yi suka yi tafarruki da shi domin malaman malikiya sun sanya ka'ida a cikin asahu malamai sun yi sabani mai yawan ba su ittifaq a ce ba domin suwar din da aka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sahu daga kuni kuma sahu yana zuwa a surori masu yawa saboda haka za a ce kawai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sahu shine kawai za a yi da sahu ko fa za a kiyasta waɗansu wanda suka yi kama da su tare ne ma'akar malamai suka sassa ba don haka da yawa daga cikin masail na sahau masail ne na ijtihad masail din da suka zo na nafsi wanda nafsi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bai kamata mutum ya canza shi ba da ijtihad amma wanda yake bai zo da nafsi ba to kowa wani malamai hukuri ka gane hujjan abin hujjan mazhabar su sannan wanda ya kake ganin kan cewa ya fi karfi in kai ɗalibin ilimi ne kai kuma kai ba ɗalibin ilimi ba ne ka tsaya a kan abin da ka koya wanda ake masa fatuwa a kansa ka tafi a akan insha Allah kana ta alaƙa khair mu Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'ala amma wanda in kana saka bincike wannan matsalar kan ga wani hujjar maliki a kuma a cikin iska na ibnu al bar na amma wanda ce amma wanda ce ne an da an da a wani lokacin da zo

shi ko wannan wanda ya kawo cewa in ya kira ta zuwa shimfiɗarsa ta amsa masa wannan haƙƙinsa ne a wajensa ba haƙƙinsa ne a wajensa ba ina fata ya ya fahimci cikin hango da nan akwai haƙƙin namiji kan matarsa akwai haƙƙin mace a kan mijinta shi ne uh, kuma ina ganin magana da nake kenan wannan miji in ya kira mace zuwa ga shimfiɗarsa wannan haƙƙinsa ne idan ba ta ba hukuma ba za ta kanta ba.

to ai wannan matsala ce ta likita ba wa abin da ba matsala ce ta ta fikihu ba sai ta je asibiti a duba a gani kuma yanzu ana yin ana yin wannan sakani da ake yi a gano a ga yaron ko yana da rai ko ba shi da rai in cikin baya mu in yaro ya kai wata uku ya kai wata uku ya kamata a ce ya kamata a ce ya taso mu to sai ta je da aka ta gani a abin likitoci suka ce domin ta ga likita domin wannan shi ne abin da zai warware mata matsala amma karatun makaranta ba zai warware mata wannan hadisin mai tsawo bai inganta ba hadisin bai inganta ba ibn abi hatim ya kawo shi a cikin tafsir sa kuma ibn kathir ya kawo turukun sa a ruwayoyin a ce in ka je abin nan wajen tafsirin suratul an inna ila ka kama an auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wajen wa rusulan qad huma alayk wa rusulan lam naqsusum alayk ibn kathir ya kawo ruwayoyin wannan hadisin da bayanin illolin kowace tsarika kuma ya tabbatar da rashin ingancin hadisi ibn kathir kuma kawai da muka sani bayan cewa malamin malamin ah, tafsir ne malamin hadisi malamin hadisi saboda haka abin yayi bayani illolin hadisi kuma ya in kana son ka jiji ka ga dukkan asali din sai ka je ka karanta a cikin wannan waje shi wallahi ta'ala Eh, wanda idan Allah ya baka ikon samun siyar a alamin nubala shine ya fi saboda shi imamu zahabi malamin tarihi ne kuma bayan malamin tarihi kuma ya isa matuka wajen malamin tarihi ko malamin hadisi in ya kawo maka riwaya ta tarihi in munkara ce in bata inganta ba zai faɗa saɓanin wanda kawai zai zubo maka ya kyale ka kai ɗalibin ilimi ne ka je kai bincike shi zai taimaka masa imamu zahabi masani ne na tarihi yanda ya kamata in kana so ka samu kuma takaitaccen takaitaccen tarihin sahabbai a ah, wanda yake suna da riwaya a cikin suna da riwayar hadisai to in ka samu karamin littafin sa muktasar tafkiratul kuffat shi kansa zai wadatar da kai domin ya fara da tarjumar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda baya tsawaitawa kamar yadda yake tsawaitawa a cikin siyar alamin nubala amma dai littafin da wanda suka sami iko daga cikin dalibai za su samu a shine siyar alamin nubala wanda kuma ba za su iya ba za su wanda akwai littafin kuka je cikin internet in kuka je cikin internet yana nan ana za ka iya downloading ɗin littafin gabaki ɗaya gabaki ɗayansa a cikin a cikin a cikin computer in ya so mai wajen ka je da ɗan cd a sa masa a cd ɗin ka kuma kana da flash shi kenan in ba ka da shi ɗin ka je ka sai ɗan cd ina jan nawa ake sai da cd ɗari biyu ko ɗari uku ka je sai ka sa a yi maka cd ɗaya zai ɗauke maka sai eh, littafai masu dama akwai wani mawuƙi da ake ce masa saidul fawaid saidul fawaid ko kuma ka je google a computer mai yin larabci ka sa sunan littafin sai kai ka inda zaka samu littafin sai ka saukar da shi a cikin tafin in baka da kudin zan sai alamin nubala juz'i wajen 23 ne saboda haka watakila in ka tashi saya ka ga watakila albashin wata da watanni ne eh, to amma dai in ka je cikin internet sai ka same cikin in ka je ka biya abin nan abin naira ɗari awa ɗaya in sai ka je ka saukar da shi a cikin ɗan CD ɗinka sai ka zo cikin gida ko kuma ka je kana yawo waje ɗan uwanka masu kwamfuta kullum kake so ka karanta wani tarjama wani sahabi sai ka je ka dan sa CD ɗinka a cikin kwamfutar ka karanta ka karanta abin da za a karanta ka rubuta na rubutawa ka rubuta na rubutawa wataƙila ma haka ɗan yi printing ɗin waɗansu a cikin takardun sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala alihi wa rasulihi nabiyina